sai ku ce mata aka fi faɗa to kuma mazan ana faɗin ku dalili da yasa kuwa kullum ina faɗa shine mukan ba da ƙarfi ga su 'ya'ya mata waɗanda Allah subhanahu ya halicce su masu rauni to shi yasa duk wani abu da za a yi ya kamata a kamba masu a jijjiga su a tunkuɗa su domin a samu abin da ake so idan mace ta gyaru gida ya gyaru ko ta wani bangaren ai ko ta wani bangaren auna shi ta kowane bangare a shi ya sa mukan ba da karfi ta nan to sai ku maza babban matsalar maza a irin wannan zamanin babban matsalar maza a irin wannan zamanin da muke rayuwa tashin hankalin da namiji yake shiga a cikin gida damuwa da fargaba da namiji yake shiga bai wuce magana ɗayan nan ita ce duk inda aka je aka kewaye aka dawo ita ce dai zaka ji ana ta tattauna ita ce dai zaka ji ana ta nanatawa idan kaga ga mutum yana kaffa kaffa shiga gidansa wallahi wannan matsala ce idan ka ga mutum yana yawan samun raini daga iyalinsa wannan matsala ce idan ka ji mutum ana yar masa da magana a cikin gidansa wannan matsala ce matsala ta saurin kawowa ita saurin kawo wannan ku sani kashi-kashi ne har wajen kashi uku to akwai kashi na farko wanda za mu ɗauka mai magana shine wanda sanyi mara yake kawo shi wanda sanyin mara nan idan aka bi digi-digi ba ma shi ba ne kuma bai karfi a jikin shi ba ya yi karfi a wa a iyalinsa wanda idan matarsa tana da ƙarfin sanyi musamman a ce waɗannan alamomi guda hudu ko biyar suna fita a gabanta tana fitar da farin ko tana fitar da dusa-dusa kamar awara ko tana da ƙaiƙayin gaba ko tana da ƙurajen gaba sannan tana bushewa to waɗannan idan mace tana da su tabbas mijinta duk lafiyar da yake da shi duk kuma irin maganin da yake yi zai samu saurin inzali saboda sanyin ya riga ya yi kace-kace da ita kai ma kuma ka ɗauka sannan kuma za ta sa karka saurin kawowa duk yadda ka kai ga yanayi na cewa za ka kame ka dage ba za ka kawo da wuri ba baka isa ba wallahi sai ka kawo masu gane wannan karatun su ne wanda suke da mace fiye da ɗaya duk mutumin da yake da mace fiye da ɗaya mafi yawa ba ce duka ba za ka ga idan ka je wajen waccan za ka ga dandanan kakawo amma idan ka zo wajen wannan sai ka ga ka to waccan da ake saurin kawowa tana da mugun sanyi a jikinta wannan kuma ba ta da sanyin da yawa kuma sannan maybe tana gyara tana shan magani ta fi waccan da ba ta yi a takaice na kawo don bayanin yana da tsawo wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu abin da yake ƙara sa saurin inzali shine idan mutum ya yi masturbation ya yi istimna'i a baya ya yi wasa da al'aurar shi yana biya ma kanshi bukata sosai ya daɗe yana ya ɗauki shekaru ake magana ba watanni ba to shi ma idan ya zo ya tsinci kanshi a cikin aure zai rika saurin inzali wanda hakan zai jawo ya rika samun fitina da damuwa da iyalinsa wanda za ka ga suna kira suna cewa su lafiyar su kalau sun sha magani sun je asibiti an ce kalau amma mijin ga yadda yake wannan abu na biyu kenan a gurguje shi ma yana da dogon bayani ina so in dunkule muku abin ne sai abu na uku wanda za ka ga ba sanyin maran ba ga namijin ba sanyin maran bane ga macen a'a akwai abubuwa da mata suke sawa a gabansu kama daga matsi kama daga turare kama daga kayan mata da ake sha wanda yake kara wa mace ni'ima wanda yake kara wa mace eh, daɗi da waye da sauransu afuwan in kalaman sun yi tsauri magana ce ta magani ku mana kyakkyawan zato kamar yadda muke muku to waɗannan kayan lagwada da ake sha wanda yake kara wa mace zamma wanda idan namiji ya zo yana saduwa da ita zai gigice wanda zai kakkauce zai rikice to akwai magunguna sinadarai wanda wannan daɗin da kake ji na wajen saduwa kana fara saduwan ka fara jin wannan daɗin ya fara da kanka dandanan za ka yi sauran kawowa waɗannan su ne alamomi a gurguje guda uku wanda suke sa saurin kawowa ga namiji akwai wasu wanda lokaci ba zai ba da dama a mu faɗe su batun da yanzu maganin za mu ba ku ku maza na saurin kawowa a takaici idan sanyin mara infection gloria ne ya sa ka saurin kawowa ko naka ko na iyalinka za ka yi amfani da wannan maganin kuma zai ma amfani idan abin da ya shafi na kai ya zama to kana saurin kawowa a cikin minti ɗaya minti biyu kai wannan haɗin zai maka amfani idan matarka tana yawan shan maganin mata maganin da yake ƙara wa mace ima ko yake ƙara mata daɗi to wannan shi ma kai wannan haɗin zai maka amfani sai ku saurara da kyau ku ji haɗu abubuwa guda uku za ka samu wanda za a dafa su ka rika sha suka ce bi izinin bi duk waɗannan abubuwan da na lissafa idan kana fama da su kai wannan haɗin za ka samu sa'ida kuma za ka samu nasara na farko suka ce za a samu kankana kankana guda ɗaya in ka same ta yanka ɗari normal yanka da ake siyarwa naira ɗari ta isa sai ka ɗauko ta ka yanke ta ɓawon kawai za ka cire amma har wannan farfarin da ciki za ka iya yanka shi kun ji ɗaya sai suka ce sai ka samu tsamiya busasshiya ƙwara hudu idan ɗanya aka samu ita ma kwara hudu sai a gugutsura ta a haɗa ta da wancan kankana sai a samu dunkulen tafarnuwa dunkule ba siri ɗaya ba dunkulen kuma madaidaici ba irin katon nan ba dan daidai wanda muka sani sai a ɓaɓɓara ɓawon sai a ɓaɓɓare sai a kwankwatsa ta sai a haɗa suka ce sai a samu ruwa lita biyu lita biyu shine fiyota guda hudu ko biyar sai a tafasa idan aka tafasa shi ya huce sai a sha kafin ka karya karamin kofi sannan bayan ka ci abinci da daddare karamin kofi suka ce in ka shanya wannan haɗin in allah ya da kafin ka shanye za ka ga natijar da za ka samu in ka ji ka samu sauki kana iya bari in kuma ka ji har da sauran abin hanyar zaka ci gaba da hadawa har al'amuran ka su daidaita muna fatan za ku gwada idan kun gwada kuma kuka ga yayi ku sun da al'ummar annabi duk inda suke su masu gwada kada mata da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa muna muku fatan alkhairi ma'assalam